Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa malaman makaranta magoya bayan ƙungiyoyin kotun Nijar da Sinasef sun yi jerin gwano yau a nan Yamai da kuma sauran jihohi. Muna dauke da bayanai dangane da matsalar tsaro a wasu yankunan arewacin ƙasar nan. Ƙungiyar kadar ta lashe takobin shigar da karar kamfanin Arefa a kasar Faransa dangane da batun nan na miliyar ɗari biyu. A shirin musamman za ku shi rahoto akan wani mai sana'ar kamun kuɗi a Departement ɗin Gaya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, domin ƙarfafa yajin aikinsu na kwanaki biyar da suka soma jiya, malaman makaranta magoya bayan haɗin gwiwar ƙungiyoyin kwazi Nijar da Sinaseb sun gudanar da wani shirin gwano da taron gangami yau a nan Yamai. na ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Ɗimbin malaman makarantun boko kenan a yayin da suka fito wani jerin gwano a yau da safe, inda suna buƙatar gwamnati ta girmama irin alkawuran da ta ɗauka musu na share musu hawaye akan buƙatocin da suka gindaya mata. Isufu Arzika shugaban ƙungiyar ta Kozi Niger. Batun barazanar da ake ma abokan aikin mu sanadiyar yashin aiki, batun jadwalin biya, batun ɗaukar ma'aikata wanda har yanzu ba a ƙara shi ba, da kuma wanda ya kama mata a soma ta shekara 2015 zuwa shekara ta 2016 wanda har yanzu ba a soma shi ba. Batun koma abokanmu na sakandare azuzuwa, batun ɗaukar abokanmu na ƙananan makarantu dindindin. abin da ma ya ƙara fusata malaman makarantun boko shine matakin da ministan makarantun firamare ya ɗoka na bincikar malamai dubu saba'in da biyu da suke fagen aikinsu na koyarwa. Game da ƙididdiga da gwamnati ta tashi yi mana wannan ba daidai ba ne, ba za mu yarda a samu gaba a cikin azuzuwa ana yi mana ƙididdiga bai dace ba. Abin riƙewa a nan magabatan ƙungiyar ɗalibai da kuma fararen hula sun hallara a wajen wannan jerin kwano domin kawo wa malamai goyon baya akan gwagwarmayar da suke yi. Wato a sauran jihohi ma malaman makaranta sun karbi kiran kungiyoyin kotun Nijar da Sinasef na gudanar da zanga-zangar lumana a yau din. Ga sauran bayani cikin wannan rahoto na Musa Hassan da Muntari Muhammadu ya fasara. A yau da safe a jihar Doso ɗaruruwan malaman makarantun boko ne suka fito wajen wata zanga-zangar lumana, inda suka fito daga ofishin daraktan da ke kula da ilimin boko na jihar zuwa ofishin gwamnan jihar ta Doso, kuma suna ta ihu a biya musu haƙoƙinsu. A lokacin da gwamnan jihar Doso ya karɓi buƙatocinsu, ya yi musu alƙawarin cewa zai isar da koke-kokensu inda ya kamata. Haka abin yake a jihar ta Agades, nan ma malaman su sun fito. Sai dai a jihar Maraɗi hukumomi sun hana jerin gwanon da malaman makarantun boko suka ƙudiri aniyar gudanarwa a yau da safe. A cewar shugaban ƙungiyar Dakos na jihar Maraɗi ya ce duka da an yi ta yi wa abokaninsu barazana amma bai hana su karɓi kiransu ba wajen tsunduma yashin aiki. Taron Majalisar Ministoci na ranar uku ga watan Maris ya ɗauki matakin kafa dokar ta ɓaci a yankuna da dama na jihohin Tilibiri da Tawa. Koya al'ummomin yankunan suka shida wannan mataki, wakilinmu na jihar Tilibiri ya tattauna da wasu mazauna garin Ayeru ga abin da suke faɗa. Eh, Akwai matakan da ya kamata a ɗauka kuma ya kamata a soke al'amuran cuɗayyar jama'a, saboda yau mafi yawan zirga mu muna yin shi ne a kan motuna. Idan kuka ɗauka muna da iyaka da ƙasar Mali, mafi yawan mutane suna gudanar da al'amuran su ne bisa motuna, suna zawa a nan suna saye da sayarwa. Yanzu idan kuka duba babu yawo da motoci to matakan tsaro ne, amma kuma yana mayar da tattalin arziki baya. Tun lokaci mai tsawo dawo ana cewa ayaro tana daga cikin yankin da akwai rashin tsaro. An hana muna yawon bude ido, tattalin arzikinmu ya koma baya, sannan kuma sai gashi kwatsam an ɗauki wannan mataki. Ina ganin mataki ne da kafin a ɗauke shi ba a yi nazari ba. Ni a nawa ra'ayin saka matakan tsaro a bane mai kyau, amma ya kamata a faɗakar da jama'a tukuna. Wasu mutane ɗauke da makamai da ba a san ko su ne ba sun kai hari a wani sansanin jandarmomi tsakanin wato wani zarbe da ya takala cikin karamar hukuma a jihar Tilibiri. jami'an jandarma guda biyar sun rasa rayukansu ɗaya kuma ya ji rauni wato a jiya kenan. Wannan harin kuma shine na biyu cikin makonni biyu. Alexi kalimdiri mai sharhi kuma editan wata jaridar kasar Mali mai suna lezeko ya yi muna sharhi akan rikicin da ke faruwa a wannan yanki na Sahel a hirashi ta wayar tarho da tarnanufu Fudai Ahmed. Yaƙi ne na sari kanoke, wannan abu ne na farko da ya kamata mu gane. Kuma idan kuka yi la'akari, turawa suna son yi makudan kuɗaɗe wajen haraka leƙon asiri. Sai dai mutanen suna tafiya ne bisa kan motuna, waɗanda wani lokaci suna sajewa tare da jama'a ba tare da hanyoyin sadarwa ba na zamani, salula da dai sauransu. Amma duka da haka suna samun kwarmatar bayanai. Abu ne mai matuƙar wahala a gano waɗanda waɗannan mutanen. Kamar yadda na faɗa, ƙasar Nijar tana bisa kan turba madaidaiciya. Hana yawo da motuna a yankin musamman ta hanyar wannan mataki na hana yawo da motuna a wannan yanki. Ina gani da yawan jama'a abin ba zai musu daɗi ba. Amma wannan ita ce mafita domin ciwo kan wannan matsala. Ƙungiyar farar hula mai suna kadar mai fafatakar kare demokradiyya da kuma hakkin bil'adama ta yanke shawarar shigar da karar kamfanin arewa a kotun Faransa da take zargi da hada baki a cikin harkar nan ta miliyar ɗari biyu. Sun bayyana hakan ne a wata sanarwar da suka fitar jiya da marece. Kakakin ƙungiyar Shebu Lamin ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. wannan harkar miliyar 200 waɗanda ake cewa aka ci mutanen da suka handama a hudu a yi bincike bisanta a huddo gaskiya in sun ci mu ne a yi musu shari'a huddo kuɗi saboda wannan movement revolutionnaire yana kira ga duk 'yan kasar Nijar masu kishin kasa da masu kishin kansu su zo mu yi tsayin daka mu yaƙi waɗanda 'yan siyasa da sun kamar da ƙasar mu baya da suke ƙoƙarin su sai da ƙasar mu mu yaƙe su game da wannan harka ta iranium gate wanda ake zance ko ina yau movement pour la revolution democratique au niger mun yi nazari mun ɗauki alkawalin za mu kai ƙaran areva a can ƙasarsu france don cin hanci da suke yi ƙasanmu don wasa da hankali da suke yi da arzikinmu A bana jihar Tawa ce za ta karbi shagullan sallar 18 ga watan Desamba. An kafa wani kwamitin da ya kumshi wakilan ofisoshin ministoci tun cikin watan Desamba da ya gabata domin gudanar da tsare-tsaren wannan sallar. Ayyukan wannan shiri da ake kira Tawa Sakola, Prime Minister Brigitte Rafini ya kaddamar da su jiya a hukumance. Ga fasarar rahoton Rahilatu Sumana. Makudan kuɗaɗe wajen miliyar 60 ne na sefa shirye-shiryen zai lashe na sallar zagaye na cikon shekaru 59 da ƙasar Nijar ta samu zama jamhuriya. A cewar Firaminista Birji Rafini, da yawan ayyuka ne gwamnatin Nijar za ta yi a fannin kamfuna masu zaman kansu, ƙungiyoyin gwamnati da kuma ƙananan hukumomin yankin. Tsarin tawa Sakola zai mayar da hankali na yi wa hanyoyi da ke akwai gyaran fuska, musamman ma filin jirgi jirgi filin kokowa da dai sauransu da kuma ƙara inganta samar da tsabtattun ruwan sha da mahaskaka birnin da wutar lantarki kamar tsarin da suka gabata dososo ga maraɗi kwalliya agadar sokuni abin tuni dai ayyukan tawa sakola za su ci gaba har bayan sallar ta goma sha takwas ga watan disamba musamman ma akan fasalin tattalin arziki da kuma zamantakewa a ƙarshe firaminista ya ja hankulan al'ummar jihar tawa da su kula sosai su mayar da hankali akan ayyukan da za a yi musu abubuwa na ƙaruwa. Kamar yadda muka bayyana a makon da ya gabata, wata tawaga da ta kumshi 'yan majalisar dokoki na niger wakilan kungiyar Rotab da kuma na NDI ta kai wata ziyara aiki a yankunan da ake haƙo ma'adanai a niger A Arlita tawagar ta ziyarci kamfanoni biyu, Sumayir da kuma Kuminak, kafin ta gana da ma'aikatan kamfanonin da kuma kungiyoyin fararen hula na garin. Shugaban haɗin gwiwar kungiyoyin fararen hula na Arlit, Almustafa Alhassan, ya yi wa Gungun Muhammad ne ƙarin bayani ta wayar tarho. Mun shaida musu irin tarin matsalolin da muke fuskanta da kuma irin halin kakani ke yi da wannan yankin yake ciki, inda muke ɗora ayat tambaya yaushe ne za a kawo ƙarshen wannan matsala. Ayyukan haƙo da ƙarfe uranium sanin kowa ne ayyuka ne masu daɗewa har tsawon shekaru bil adadi. Mun ɗora tambaya domin samun haske wai ƙarfe uranium da ake haƙowa a Nijar da amincewar Nijar ne ko ko a'a ana tilastawa Nijar haƙo da ƙarfe karfe Iranin din ne saboda kowa ya yi amana cewa yau kimanin shekaru arba'in kenan da ake haƙo da arzikin amma babu amfanin da ɗan ƙasa ya samu sun karba mana cewa dai sun zo ne domin sauraron matsalolinmu kuma sun ɗauki alkawarin za su isar da koke-kokenmu inda ya kamata domin sanin yaushe ne Nijar za ta ci riba waɗannan ma'adinai da ake haƙowa. Yanzu kuma sai a dakace mu. sauraron shirye-shirye Isiruwa Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiruwa Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirinmu na musamman. Daga cikin ayyukan da matasa na garin Mumbai tun ga na Departement ga yake gabatarwa, Alhaji Abdullahi wato Idrisu ya zaɓi kamun kwaɗi wani aiki da ya koya a makwabciyar ƙasa Najeriya. Da wannan aiki ko sana'a ne Alhaji Idrisu ke tafiyar da wato rayuwarsa. Ga cikakken bayani a wannan rahoto da wakilinmu na Doso Dauda Hassan ya aiko mana. Zamne yake gaban murhun shi na laka, Malam Idrisu ya mai da hankali ne ga gasa kuɗin da ya kamo a jiya daddare. Wannan matashi mai kimanin shekara talatin yana wannan sana'a ne tun yana ɗan ƙarami. Na koya ne saboda 'yan Najeriya muna sauke su a gidan mu koyo shi yanzu fiye da shekara Shin ni bakin nan wayo tun kai aka kafa yana ƙarami ina cikin su ina kawo musu hida gyara menene ina ganin yadda suke yi har yanzu na fara bin su daji in ta daji yiwu aikin tare da su in samu wata rana ba na samu na har zan na iya abinda muka samu za mu gyara sai mu shanya shi in ya bushe mu tara kayan a samu wannan kuɗin sai an farauto su aiki ne mai wahala tare da hatsarin da ke tare da shi in ake samu sai in ne zan akwai sanyi ruwa koyaushe nan yake sannan shi kuma wannan wanda ake gani ko shi a cikin gari jikin shi yana ɗaci hannun shi ma in ka riga za ka ji dace a hannunka ma shi wannan tankar kifi lokacin da mutum zai kwanta yin barci mu kuma lokacin za mu tashi mu rika hitallu mu sa shi akai mu rika sanda da jakka ba za mu rabu har kuma sai lokacin da mutum ya tashi da barci mu kuma lokacin za mu da safe Malam Idrisu yana da arme da iya biyu mata a yau dai yana alfahari da wannan aikin nashi a wurin shi wannan yana yaki sosai da zaman kashe wando kai ya zauna zaman banza sana'ar da ya ga mutum yana yi to shi ma mai ƙarfi ne ya matsa ya koye ta saboda matsala mu yanzu muna cikin garin nan abokanan mu ma maza da mata dare mu suke suna tsarguwan mu wai muna kama kwado to in dai wannan dare duk mu damu ba mun kiyaye ga yan uwan mu samari su zo su wasu ko sun zo sun fara ba su wuce kwana biyu sai ji abin wahala ne da shi ba sa iyawa sai su jayi kahin dai masayan wannan kuɗi su zo musamman ma daga Nigeria Idrisu za ya ci gaba da farauta wannan kuɗi yan magana suka ce aiki shine mutum Dauda Hassan daga Doso Studio Kalangu a gaida da hassan ya zaki limu na doso wato a cikin wannan shiri namu na musamman da shi muka karshen labarin namu na maricen yau zan burku da musa hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu a agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 100.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.